wannan karar nasara muka samu da taimakonsa da taimakon ilahu ubangiji muna godiya gare ka ah, da muka sami waɗannan gaggan barayi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 a oc anti-kidnapping wanda kuke gani wannan bawan allah da yake tare da ni mun samu labari na sirri cewa barayi daga abuja sun sato mota a unguwar utako ta abuja memba mota ta wani dan majalisar tarayya wanda yake wakiltar kan giwa constituency da ke jihar kebbi suka shi gidansa abuja bashin sun yi harba harba da bindigu kuma suka yi musu fashi da makami suka sato wannan mota da kuke gani kira toyota jeep prado sannan suka saci kayayyaki a gida waɗanda suka hada da kayan wuta da sauransu ah, allah ya ba mu nasara lokacin da muka samu labari cewa barayin nan kuma sun yi nan ta wajejen katsina ah, osi anti kidnapping da mutanensa suka fita inda kuma allah ya ba su nasara a bacin sun bi su har suka yi harbi tayar wannan mota kamun allah ya sa a motar ta tsaya sannan suka kama waɗannan barayi da kuke gani su biyu ga su a nan a hannunmu mun yi nasara lokacin da muka samu wannan shi ma a cikin mota wannan da kuke gani wata na'ura ce wacce ake sawa a cikin mota motar ka koda tana da irin abin da ake kira abin hana satar mota wanda kamfani suke sakawa wanda ake ce masa traka a mota idan aka saci motar ka aka sa wannan to kamfanin traka ba za su iya trakin din motar ba ba za su iya bi su bi sawo motar su ga inda aka yi da ita ba amma su ma waɗannan barayi sun manta cewa mu ma mun riga mun yi sama da su a irin wannan saboda haka duk da sun sa wannan abun bai hana mu mu san inda motar nan take ba kuma mu bi kuma Allah ya ba mu nasara muka gano inda suke kuma muka je muka kokarin tsaye da su suka ki tsaya muka harbi tayar mota inda motar ta tsaya kuma suka ruga muka cin musu muka kama ah, mutum biyu daga ciki waɗanda muka kama a cikinsu ah, zan faɗi sunansu kamar haka akwai aliyu muhammad ɗan shekara 38 wanda yake a unguwar ah, sarki abenu da ke garin kurmin mashi da ke jihar kaduna akwai jamilu tijjani dan shekara talatin wanda yake a ƙarshen waya unguwar gyaɗi-gyaɗi da ke ƙaramar hukumar tarauni ta jihar kano su ne guda biyu muka kama kuma muna ƙoƙarin kama sauran waɗanda suke tare da su domin labarin da aka gaya mana su su bakwai ne suka shiga wannan gida saboda haka muna neman mutum biyar daga ciki an sami wayoyi akwai lambar mota wacce aka samu ita ma a cikin motar kamar yadda kuke gani an samu